noman rake yana da muhimmanci dangance da rayuwar kwaminikin tamu ita kanta rake shi ne sunan dungu kuma dungu sunanta ya fito dangance da wannan rake da muke yi a lokacin da ake fudda rake na akwai diya wanda ita meri take karba a wurin masu sai da raken da kuma masu motoci wanda suke lodi su tafi Karin shiga diya yana kawo ita kwamitin tana samun dan abubuwan da za ta yi wasu ayyuka kamfani na sigari abu ne wanda kullum muna addu'a Allah tabbata mana da shi a cikin shekaru na baya masu bincike wanda muke cewa consultant daga burkina sun zo mun tantamana da su sun shiga kwararren sun ga me a kwarin me ake iya yi to amma har yanzu ba su hudo mana sakamakon ba ko da ba mu samu manyan ma'aikatu ba na sarrafa rake nan ya kamata a ce mun samu ma'aikatu ƙanana wanda za su abinda da ake cewa sikra alkolik wanda ake yi a sunto da sukar na a sarrafa shi